أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكائل إنك لعلى خلق عظيم بلين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ما من أحب على آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان amma ba da assalamu alaikum yau ranar lahadi shirin da biyar watan shawwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da ɗai ga watan tara 2013 a mu ci gaba da karatu na yabon al'umma musallar tsallama na yadda za mu tashi shi ne mashaifin nabi al-hashimi ya muhammada a jallar wara gatan wa asilan wa mashtida yaba hun nafsan wa atwala hun yada a babalahun rahamanu na shanwa wa maulida فما زال من من خالف الحق يبرأ على كل فن فضل الله فنه بأن فرض الدين القويم وسنه قد ساس إنس الخلق درا وجنه فإن نظرا في الخلق تعلم بأنه فأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ alhamdulillah shi ne jiya dai mun ji irin takaitaccen tarihi na shi mai ishiriniya cewa yanzu haka ta wurin shekara ɗari takwas da talatin da yi Wai ta kuma ɗari takwas da goma wanda shekara ashirin a tsakani in ji dai sunanta alwasa'il mutakabbala amma wanda ya shahara shi ne ishiriniya saboda kowane harafi yana da baiti baiti har guda ishirin A haka suna wanda ya shi ne abdulrahman abdulrahman shi ya suna wanda mai ishiriniya ko mutumin andalus ne shi ne spain in ji irin abubuwan da ta tara a takaice irin daga ciki irin yabon sallar sallallahu ta hanyar kyautarsa da kuma kunyarsa da hankurinsa da yaƙe-yaƙensa da sauransu. Muka bayyana cewa babban makasudi dai shi ne za ta nuna ka bi sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan kuma daga ciki shi tana ƙara masu Annabi sallallahu alaihi sallama da kuma sahabbai radiyallahu anhum ajma'in da kuma sauƙin tafsiri na alƙur'ani mai girma. kuma kan buɗa ma littattafai da yawa saboda irin da a cikinta da kuma balagar da a cikinta da fasahar da a cikinta da dai sauran abubuwan da a cikinta na asararu to ne daga cikin baitin da aka yi jiya cewa alaysa allazi hadha al-mafakhir wal ula bima nassa min ayil kitabi wa matala to akwai wata nusa wata maimakon bima nassa min ayil kitabi wa matala kace fa qala jami'ul arifina lahu kala kaga an yi tambaya da laisa ma'ana taron masana Allah suka ce bala haka ne a wata nuska ke inda za mu tashi shi ne usulun nabiya ina son annabin nan ba alhashimiyya da hashim dangi ma'ana daga cikin kakanninsa akwai hashim Abdul Muttalib ɗai ke, ibnu hashim ibnu abdi mana kaga abdulmuttalib kakansa na farko hashim kakansa na biyu manafin kakansa na uku sunan ne kakansa na uku suka gama nasaba sirina usman da sirina muawiya kaka biyu a tsakanin su ke kaka na farko suka gama sirina ali shi san nasaban ma'aiki ka san nasaban Ka na kana harko abdul muttalib ko idina abubakar kaka na shidda murra ina umaru ka abu shine kaka na na bakwai to haka dai sahabbai suke gaba cikin kune suke wuri guda a ne ma musulun sallama masu yawan su to shine ce alhashimi ba hashimin dangi an ce ana ce masa hashim ne saboda hashmu hustarit ma'ana na tara abinci mai tsada yana ba baki ko yawan alherinsa ya daina samun ga sunan hashim muhammada shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi badali ke ajallal wara shine mahi girman duk talakai zatan ainihin zatinsa hakikaninsa wa aslan da tushensa wa mahda da mahwararsa shine garin makka wa abayabahum shine mahi tsinsu nafsin ga rayuwa wa aqwalahum shi ne mahi tsawon talikai ya danga hannun baiwa kai tsawon hannu ban ga zalalala hannun baiwa shine yadda. dama is kalmar yadu ana cewa yadu karhi da iko yadu baiwa da sauransu rahamanu sarki Allah mai rahama baba ya tsakar da nashan tashi wa maulidan da wurin haihuwa lahu sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ma zala ma'aiki bai gushe ba ya bura'u yana tawaye mimman halafa haƙa da duk mutumin da ya saba ma ko waye shi wannan nusa kenan ko kuma fa ma zala bai gushe ba ya bura'u yana tawaye mimma maimakon mimman mimma halafa haƙa da dukkan abin da ya saba ma gaskiya. Sun suratul shu'ara Allah na cewa ina asauka فقل إني بريء مما تعملون فضل الله فأنه Allah ya fifita shari'a ta annabi Muhammad sallallahu ala kulli fannin ga kowace shari'ar shari'a ma'aiki ta ce an farada din alqawima annabi sallallahu alaihi ya wajabtar da addinin nan ta ci daga farilla ta ga waje wasannahu kuma ya sunnun tasuwa ana ga sunna farilla wanga abu kaza farilla ne wannan sunna kad sasa ya shugabanci insal khalqi ta an adam gaba dai durran kaki wa jinnahu kuma aljinin su shi talita ma'ana mutane da aljanu gaba ya shugabanci su kowa da kowa inna baran ka fanko mu tunaninka kan ma tunani guda in tunani ka sake ka sake yi ba halƙa talikai da yi tunanin ta'alam za ka sani da annahu hakika ta lamari shi ga ahmada kama ga annabi muhammad sallallahu sallama wanda zai tamkarsa kan yin sha'a aka tabbatar da ba a tattace shi ba inda an ka hito kuma wala huwa yin sha'u ba tare da irinsa za a yi ba inda za a dosa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kahirrai in mutanen Afirka ma ka ga irin research ɗinsu da suke akwai wani wanda ake ce ma Michael Hart, Michael Hart ke. Wato ya littahi wanda tara manya-manya guda dari na duniya, tashi ne kware. Sunan littafin al'uzama ulafin tarih, The Hundred Gentlemen in History, sunan littafi ne kenan. Wallahi da ya yi tankaɗe raya sai ce kai wallahi iya bincike na na gano a testi muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal awwalu fi ahammi wa a'zami rijal tarihi wallahi na dai gano annabi sallallahu alaihi wasallama shi na farko shi da mahi girma cikin mazaizan tarihi gaba ɗaya na duniya Kirina wa Michael Harris, in Michael ai kasan kahiri ne, amma ya faɗi. To ka gani. Lallai da basuwa ce a'a kai gashi yadda aka aiko shi mutanen su ba yawa amma yanzu addinin su yawa su ko ina wurin miliyoyi da yawa ce sannan kuma kullum ana faɗin shi sabo ne aka ji ana kiran sallah suna faɗin kan rina ke faɗin dai sauran abubuwa ya ce kuma ya taho da littafi a yana nuhin alif kenan duk da a bata ragu ba da ka rage a ana ganewa kahiri a gani ko ashe duk da cewa qur'ani bai ci ko yana cikin kamar yadda wani tahiri ne ya yi littafi wani littafin ya yi magana akan kalifat of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam kalifotin nan na imam sallallahu alaihi wasallam wallahi mallan da ya kawo abubakar su ji kwarantana ya ce wallahi adili ne ba wanda ke shi adalci an kai da annabi sallallahu alaihi wasallam tahiri ne ya ce abubakar ba wanda ke shi adalci amma za ka samu wani wai wasu suna iddi'ain suna cikin system na, na, mutane amma kuma suna jingina zalunci ga irin abubakar siddiq ai kowa azzalumi na duk duniya kina ita abubakar azzalumi wallahi kowa azzalumi cikin wani al'umma kowa azzalumi ne kina wallahi ba abi adili sai abubakar ya adalci wallahi ba abi duniya gaban ma'aiki an ka taya ma abubakar cewa da an cire ma'aiki an ka cire an cire annabi sallallahu alaihi wasallam ihin tsoron Allah ne da adalci ne كعلك أولي بفق إن قس كابين أبو بكر أي بيش نحو سوى إذا تذكرت شدوى من أخي ستي قل أخاك أبا بكر ما فعل أيتي خير البرية أتقاها وعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل أنا أجب أجنسا ما يكتي صدقت يا حصان صدقت يا حصان صدقت يا حصان حصان كي كسكيا كي كسكيا كي كسكيا حصان أبنك يا ما أبكر حكين رضي الله أبنيهم shi annabi sallallahu alaihi wasallama jaza'u as sakamakon in an rizal in mu'i'ihi masu yi masa kiyayya mu'i'ihi ne za a fashi a shahinun mu'i'ihi masu yi masa biyayya da babu ya nan sai a ce mu'i'ihi ne mai biyayya mutum guda amma mu'i'ihi masu yi masa biyayya a sakamakon su irin tuwahi na alhariri dilbaro kenan wajen na da aljanna wannan eh, kaga luga ta talquran bi masu sabaru jantan wa harira yi tabbatun qaula kufarin zan kafirai mu da suka faɗa kan hasara da taurin kai cewa jinnatun hauka sabar ta sallar sallar. sallallahu alaihi wasallam Inna hula lamajnun ce farkon nun Allah ce ma anta bi ni'mati rabbi majnun aw lam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna kama ko shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama ba illa jannatun wace garkuwa ne kariya ne in jahannama daga shiga wutar jahannama kaga jinasi nan jannatun nan jinnatun nan jinnatun haka ma cikin ashirin akwai irin wannan kaga duk dai na balaga sanan da wasu lisa majannatun aljanna da su ga jinnatun hauka taro a jinnatun farko Allahu Allah ta ya agaji alwarata da kai bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi ma'aiki muznat izniya ce antum anzaltumuhu min almuzni muzna izniya mai yawan zubarwa da addima duk ne rawi sadawa wadda kishirwa au latin inuwa ce au ma'ana wawu gare ta au inuwa ce ta fayya wata ke ya yada ta ke rukun inuwa. in ya ta fayya uzila lahu anil yamin wa shimail sujjada alamtar shi ba istibhami takfiri ma'ana ta sani Allah haƙiƙa Allah awahu ya taro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilma ali ga makoma allazina wadda Allah ya tahi aiko shi da manzanci yaushe Yin awa sa'ad da ma'aiki sallallahu alaihi ya taro kansa ga Allah da zari ayin akogon hira hadisi na farko in bukhari wannan hadisi na mai tirar da launi shi ya kulla magana akan wannan hadisi a lokacin da jibril alaihi salam mai ikra din nan hasu amma wakilal kurba lokacin da an ka hurhuro kusanci mana aka kawo kusanci dan kana kaba kausaini au adana in wahshatin nawa daga kewa ta nisa ma'ana ya kusanci Allah subhanahu wata'ala kusanci na na ihada kusanci na na ihada a fana yana bakin isra'i miraji ne kamin ya da shi wani wuri kana mun halka lokacin min ghamratul ghayyi da magagi na fata walhawa da kuma magagi na son zuciya da shi albarkacin al'amuran shi alhawa mai yawa yana tahowa kan son zuciya haka cikin al-muharrar rajiz ya fada a tafsirin kwanan lazim na yin ma'afiya amma ya ce sai san wani yakan taho ga harka ta alheri inda alaihi sallallahu yake cewa ai min ahadukum hatta yakuna hawahu taba alima ji'tu bi min hawahu gabacin wancan na son zuciya bane son ran sama ana abinda ya da na zo da shi haka kuma ga kamun badar sai yake cewa a hawa ina umaru a hawa ma ala abubakar sai ya so abinda abubakar ya faɗa kaga hawa wancan ba na son rai bane to shine falar don haka ba wani magani ma'adumu wanda an karasa ma'ana an sami duk matsalar da ake kawarki ma'aiki ya an su wannan manzanci Wannan ne kawo ta biyan bukata ta duniya da lahira murja wata a cikin ta muna komi an kawo muna mafara na fil kitab mai shi wa akharuna murjauna li amrillah in kaga murja'u murja'u biyul huda shi annabin shirya sallallahu alaihi wasallam إن لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الذي له ما في السماوات ألا ألا الله تسير الأمور بحر أدا غلبين الهيري ne da mai kace wuyan makiya ne abokan gaba damu aduwin ne ubiduhumu mai halaka su ne da da takobi yaushe abawul ga sa'ad da suka shirya kamar irin Ubay ibn Khalid ana yakin Uhudu dama ya ce yace shi zai kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko da aka taho bai an kururu cewa kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam can dai ka Abu Malik shi ya fara gani ne karshen dai cikin kwali haka kaga dai aka tattabata dai ba a kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne da can Ubayyu ibn Khalid ya zaburo har sahabbai sun zaburo ma ake ci a kyale shi bari ya bari ya zo shine karshen nemi wani sara gicce ga shi, dai ya jice yana cewa tala ne Muhammad wallahi Muhammad ya kashe Ya ce wata ya saran ka da yi min wallahi ka kutu himiya shi ni balle sara na ne ce wallahi ku duniya an ka sare su wallahi suna mutuwa ga irin sara karshen ta sai mutu musu ga hanya to ne ka gani limi hatta su ne da takobin sa yaushe abau da kan kenan jikana ko abau ta sa'ad da yake shirya. wanda suka ƙi shirya su Wannan wazanno sun zaci annahu haqiqatu turku suka abu su sagaga sake jahilin saboda saboda jahilcin su sun aza haka dai za a barin duk abin da take so wanda ka kwaso lokacin jahiliya ci gaba da isa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo walwata alhali kai lokacin asarar dalalata suna mu bata a wata nuska asarar dalalati suna mu ga bace-bace nuska ce warrada kuma suna kamammu ga halaka amma Nurun sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin a cikin suratul nisa nurun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke suwa, wai kala kuma ya tsare ta an nan take samu sadin ita ke nuni dan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin suratul ali imran wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha fahudun kewaye a tim sallama hibdillahi a cikin tsarin Allah ba a cikin ma'ana fi hibdillah Kulle hayatin ga kowane yanayinsa ga fa'unan ta tafsiri bi hali iladin yanayin haihuwa an kiyaye shi bi hali nash'atin da kuma yanayin tasowarsa falan mantaha lokacin da kai kul ba san ga tsananin yaƙi wani da sai aka yi mai ƙari fi jur'atin da zarunta sallallahu alaihi wasallam don ya kasance ma ta ana yaƙi wanda abubuwan tsaro mai shi tsayawa bayan a taimaka musalla sai na Shola in dai zahi bayan ma'aiki muka laɓewa sai na ali da kansa radiyallahu kuma an ka zo yaƙi shi ka fara bugawa sallallahu alaihi wasallam wata rana wani abu ya taso ko da aka diba a diba mene faruwa ko da aka diba ma'aiki har ya dawo ya diba ko mene ne matsala har ya dawo a zalla ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kaskantar ashabal mushriki na wayoyin kahyata bi wada a take su ya kawo musu matsala kina ya ce kawai ma'ana ya haska da kahirci dunu'uhum haka tsarin su ma'ana zukatan su kahirrai laysa tahadda'u musu zan suna natsuwa ba min zu'uriha daga digitar da sun kai suna nan suna da rabniya a wani nusa min harriha daga zahin da suke Uwal Mustapha shi zaɓaɓɓen Allah ne, wani hadisi na wa ilimin al'ashkan yana cewa, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa da bakinsa mai tsarki inna Allah HaStafa min walad Ibrahim Isma'il mustafa min walad Isma'il bani kinana mustafa bani kinana bani hashim eh, quraishan wastafa min quraish bani hashim ne min bani hashim cikin iyan annabi Ibrahim alaihi salamu Allah ya zabo annabi Isma'il in annabi Ismail zuriyarsa Allah ya zabo banu kinana cikin banu nana Allah ya sake zabo Qurayshawa cikin Quraysha Allah ya sake zabo banu Hashim cikin banu Hashim Allah ya zabo sallallahu alaihi wasallam wani na shafa ana khiyarun min khiyar ni zababbe ne cikin zababbu shine huwal mustafa shi wanda an ka zaba ne kuma shi kalima al-mujtaba din mahabubu abin so ne ga kowa an ɗabi'a ka kana son sa ko da ma musulmi bane da ɗabi'a yana son su saboda kowa na son alheri yana yi ne ya shugaban masu yin sa ko kurbatan kuma da so na ibada ka samu lada Ta ƙaddasa ya tsarkaka zatan ainihin satin jikinsa kuma kabran sannan ƙabarinsa, kabarinsa turbatan kuma insa wani yana cewa na bida'o bida'o لقبر أنت ساكنه فيه العفو فيه الجود والكرم na fara rayuwa ta fansa ga ƙabarin da ke zama a cikinsa. Cikin ƙabarin nan akwai kamun kai akwai alheri akwai kuma girma. Abin nan ne dama akwai kinaya kinaya akwai kinaya an sifa, kinaya an musufi, kinaya an nisba. Wannan kinaya an nisba kenan. kuma a ce ka suna da cika alkawali ba ka ne alkawali wata mata ce wata almajira wani wuri a aika an a nemo mata ruwa sai aka hana mata sai da tabbi wannan gidan guda wanda an ka bata ruwa sai gidan ga zassan amma da sun ta ce amma gidan ga zazzahi kai magana ke masu gidan na adda zahi ka gani kina dai an nisba kenan can masu balaga to shi ne sai ina shi kaddasa zatin sun makabarta aqulu ina cewa wa nihi ina nihin shahawan da so wa mahabbatan da soyayya ga abin da nake cewa ina son rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ko hisbatan kuma da so na kwadayin lada da Allah ya gadan ina fatan ni gobe a hallau za a kore ni ba an haudihi da can tafi nan na alfasu ayatul rahamani mala'iku sarki Allah mai rahama qalat sun yi nuni akwai da zaka ji hadisi qala bi ra'si ya nuni da kansa ko qala bi yadi ya nuni da hannun maimakon qala ya ce qala sun yi nuni bi fadlihi da darajarsa Isra'i da Miraji wahanna sun yi ƙarƙari sun yi ƙegen gamuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alhakibu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanna ke karkari liwasfihi ya sadu da masoyinsa shine Allah maki sallama yana begen ya ga Allah su kuma malaiku suna su ga annabi Muhammad ijadu mislihi samar irin annabi Muhammad sallallahu sallama haramun an hana shi alal ayyami ga kwanuka gaba ɗaya ko ba za ta iya ba wani wuri za mu cimma kad jazal aba a ila da fihihi inno ina bege ila ta kabili zuwa ga in sumbunci mu ina ajihi madan kwarta kalmin sa inda ya taka alliya wa a arwa zan kwasu san kushi a ci kwasu ruwa san kwasu billa zai kuto azma'u da abin da ya zan ina tsananin jin kishirwa dama da Zoma da adashi suna bambanci adashi kishirwa amma uta sun kishirwa suratu suratu tauba ya faɗa cewa la yusibuhum zama'un wa la nasabun din ne game da yaki ne su sahabbai radiyallahu anhum ayalla an yushabbahu yanzu za a samu wanda za a kamanta wa bil hashimi da ba hashimin nan shine annabi sallallahu alaihi wasallama fi rusuli cikin manzanni ma ana samu ko cikin manzanni ba a samu ba dai da ba manzanni annaru wuta kalbin zuciyar da ahabbahu ta sushi annaru mubtada ne na farko ba mubtada ne tsari ahabbahu sifa ce ga kalbu ma haka annaru wuta kalbun zuciyar ahabbahu so annabi sallallahu alaihi wasallama to haramun shine khabari mu haramun ta haramta alaihi ga wannan zuciya ne ga son ma'aiki ga shiga wuta rasulun shi manzo ne wani irin manzo ne karimin mai girma karimin mai alheri karimin mai kyawu karimin mai tsoron Allah ma afka rabbahu bai taba sabon matalicinsa ba katsu da ɗai ido na tattalin hubba hosan sa ne da ahwalil kiyamata saboda matsaloli na tsoraci tsorocin alkiyama almaru ma amana hamba haske son ya ishe ni ya isa fadin hu ga annabi sallallahu alaihi wasallam malazun shine madogara ta wa mal'u shi malabata wannan hasara kenan ko ko malazun madogara وملجأ جمالبا وحسبي عائشة عائسة فليغة إني منه جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخليم لي من ألول به سواك عند حلول الحدث الأمني تنصح عند حدوث الحدث الأمني وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه شمع على الثلاثة الذين خلفوا منه خليفة تسيم asa ana tsammanin wannan wuri asa ana tsammani wala Allah ana tsammani kidini ma'anawi ba lafi waɗannan wuri ya ya kusanta ne bihi da annabi sallallahu alaihi idan gani gashi fa illa idan ban samu haka in ba fa da haka la anfaku ba zan gushe ba kugurma ina wanda an kaurarre a haɗe makar zamani na shiga cikin khalifa Hassan ina ma'abuci bakin ciki wanda shi bakin cikin nan irkhala da lahama ya garwaye da nama na wadda ma kuma ya garwaye da jini na mu'allilu nafsi ina lallashin rayuwar na tawfil wisali wata nusa bil wusul ne bil wisali saduwa ko bil wusul saduwa ta Imam sallallahu alaihi wasallam ina ta lallashin rayuwata ki hankuri mana ki hankuri za mu sadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ina ce mata wa rubbama wakila ta fata saurayin nan ni kenan ni alfazazi ya ɗai kai ƙara dawa a cuce-cuce ne ne matsaloli ne bai sani ba da tabar alhali har ma sun warki bai sani ba wannan misali kamar yanzu kila wani na ya tafi yana neman na ce hudiki da kwano guda na gumi ke ya ce ga iyalinsa kamar naira ibu haka na ce wani ke biyo wurin wani ko da ya ga wurin wannan mai kuɗin mai taimako sai ya gaya masa ga abin da yake nema sai ce ah, a ka isa gida gani sai ka isa gida ga bugu guda ga dubu biyar na ce wani kaga ko da ya kai kara matsaloli sun rige su mi wai shi saboda fatan kwarai yana ta ce mara ya ta yi haƙuri kila ma kike baki hankorin ga ke rayuwa ta kila ma an yi a furubal an yi sanin cewa zan zo madina wurin muhammadu rasulullah alhamdulillah Assalamu alaikum.